وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايانك إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا وأن مسلاتي من البركة مسلاتي الإمام البخاري لكي نريج الزاكي وأن قرينا كانوا وأن يمتشي نلا رباه يوم tara ga watan jumada sani hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 wanda kuma yake daidai da takwas ga watan uku miladiya ta 2017 a wannan majalisi na mako-mako na karatu a cikin littafin nan mai suna alwabilu tsayyib min alkalimin tsayyib wallafar babban malamin nan abu Abdullahi shamsuddin muhammad ibn abi bakar ibn qayyim al-jawziya rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 53 gabanin mu fara akwai wani dan uwa wanda ya taimaka mana da sabuwar amplifier da kuma 153 eh, haka na ce ya taimaka mana da amplifier da kuma wasu daga cikin bututun magana wanda wannan ya ƙara inganta sautin a wannan masallaci saboda haka muna masa addu'a Allah subhanahu ta'ala ya saka masa da alkhairi ya sa masa cikin mizanin ayyukansa ya yafe masa laifuffukansa da kurakuransa ubangiji subhanahu ta'ala ya albarkaci dukiyarsa ya albarkaci zuriyarsa da iyalansa fa'ida ta arba'in da biyar. cikin fawa'idu zikiri fa'idojin ambatan Allah da imam al-imam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yake ambata a wannan littafin nasa yace anna akram al-khalqi ala Allah ta'ala min al-muttaqin man la yazanu lisanuhu ratban bi dhikrihi mafi karamci mafi karamcin halittu a gurin Allah subhanahu wa ta'ala shi daga cikin masu tsoronsa daga cikin masu takawa shine wanda harshensa baya gushewa danye shatar wajen ambatan Allah subhanahu ta'ala. fa innahu ittaqahu fi amrihi wa nahyihi domin ya ji tsoronsa ya kiyaye dokokin Allah subhanahu ta'ala cikin umarninsa da haninsa waja'ala dhikrahu shi'arahu kuma ya sanya ambatan Allah shine tamkar tufarsa ta ciki kamar yar ciki wato yadda ya zama ambatan Allah yana da zimtarsa kamar yadda sifarsa ta ciki take lizimta jikinsa wanda shine ma'ana a shiar a shiar shine as-sawbu alladhi yali al-jasad yali badan saboda rigar tufarka ta ciki tafi kusanci da jikinka sama da tufar da take waje to haka ambatan Allah yake ya zama jikinsu wato kamar ka ce ya zama jiki to suka sa ambatan Allah ya zama shine kamar jikinsu ko da yaushe suna tare da shi fattaqwa aujabat lahu dukhul aljannati wan najata min an-nar tsoron Allah wato taqwa ta ainihin wajabta masa shiga aljanna da kuma kubuta daga wuta wa hadha huwa to wannan shine sakamako kuma shine lada والذكر يوجب له القرب من الله عز وجل والزلفى لديه shi kuma ambatan Allah yana wajabta masa kusanci da Allah subhanahu wata'ala da matsawa kusa da shi wa hadhihi hiya almanzila wannan kuma shine matsayi shine daraja shine martaba wato abinda malam yake faɗa anan nan shine yana daga cikin fa'idar ambatan Allah subhanahu wata'ala wanda yake ambatan Allah subhanahu wata'ala zai zama daga cikin mafiya karamci wato mafiya samun karamci da girmamawa a gurin Allah subhanahu wata'ala Allah zai girmama su ya karrama su fiye da yadda yake karrama waninsu suna daga cikin mafiya karamci da daraja a gurin Allah a cikin bayansa masu tsoronsa saboda mai ambatan Allah a kodayaushe harshensa yana ɗanye shatar da ambatan Allah kodayaushe harshensa baya gushewa cikin ambatan Allah in ya ji tsoron Allah subhanahu wata'ala ya kiyaye dokokin Allah domin abin da ake kira a taɓawa kamar yadda muku sani shine mutum ya sanya garkuwa tsakaninsa da azabar Allah ya sanya shamaki da katanga tsakaninsa da fushin Allah subhanahu ta yaya mutum zai sanya shamaki tsakaninsa da azabar Allah shine ta hanyar ya aikata abin da Allah ya wajabta masa aikatawa ya bar abin da Allah subhanahu ya haramta masa aikatawa yayin da mutum ya kasance mai aikata ayyukan wajibi da Allah ya dora masa ya zama mai nisantar ayyuka na haram da Allah ya haramta masa to wannan shi ake kira almuttaqi mai takawa mai kiyaye dokokin Allah to yayin da mutum ya zama daga cikin bayan Allah masu kiyaye dokokinsa to wannan ya samu ya kama tafarkin shiga aljanna kuma ya tsara kansa ya yi wa kansa garkuwa daga fadawa cikin wuta wannan shine ake kira as shi da ake kira al'ajar shi ake kira lada sakamako shi ake kira kuma lada wato mutum ya yi aiki na wajibi ya bar abin da aka haramta masa ko da bai zo da wasu abubuwa ƙari na nafin ba inda a ce za a samu bawan da zai kiyaye wajibai da aka dora masa kamar yadda suke ya nisanci dukkan wani abu da aka haramta masa bai aikata shi ba to wannan ya zo da abin da za a kira shi mai tsoron Allah to kuma wannan shine wato lasisin shiga aljanna idan mutum yana da wannan ubangiji ya lamince masa shiga aljanna innal muttaqina fi jannatin wa nahar yana cikin muttaqina masu tsoron Allah to yana cikin yan aljanna to kaga wanda yake irin wannan wanda yake tsare dokokin Allah ta hanyar aikata wajibi da aika da barin haramun to wannan yana neman sakamako sakamako ne yana neman as-sawab sakamako yana neman al'ajir ladansa ne su kuma ahlul zikiri wanda zai kara da ambatan Allah a yanayin da bai zama masa wajibi ba wato yanayi na taɗawu'i yanayi na nafilfilu ya zama mai ambatan Allah a koda yaushe to kuma wannan zai samu wani matsayi zai samu wata fada a gurin ubangiji ta musamman sauraka akwai ahlul ajiri akwai ahlul al-manzila shine malai yake cewa wa umarul ummalul akhirati ala ala qismaini wato masu aiki dan lahira sun kasu gida biyu minhum man ya'malu ala al-ajri was-sawab akwai wanda yake aiki aikin lahira dan ya samu sakamako ya samu lada ladan shi ne ubangiji subhanahu wata'ala ya fitar da shi wato daga wuta ya shigar da shi a aljanna fa man zuhziha an nari wa udkhila aljanna faqad faz zamana shi bukatar ta dai kada ya shiga wuta ko bukatar sai shiga aljanna to wannan kaga yana aiki ne dan ya samu wannan sakamakon to a cikin mutane akwai wanda haka yake zai kiyaye farillansa wajibansa zai kiyaye ko ba zai aikata haramun ba to wannan yana aiki ne aikin lahira ne amma alal ajri wasawa to a cikin kuma bayan Allah akwai man ya'malu wa minhum man ya'malu ala manzilati wad daraja akwai kuma wanda shi yana aikin lahira dan ya samu wani matsayi ya samu wata fada a gurin ubangiji ya samu wani kusanci na musamman a gurin ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya kara kusanto da shi kurkusa dab da dab da shi to wannan kaga ya ɗara wancan shi wancan dai shi kai wai dai a dai shiga aljanna dai shiga aljanna alhamdulillah alhamdulillah ya dai shiga aljanna shi ko wannan ba kawai aljanna yake hari ba yana son kuma ya zama dan fada ya zama dan fada su ne wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisul kursi da ya rawaito daga ubangiji to wa wa wa ma ma ma وما وما اقترب وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته alayhi سيدي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به أزواج عشان هديه هذا متى كن فرقه شيري متى كنك تفر الله ولا يزال عبدي يتقرب إلي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترقته عليه تقول شيري متى كن أهل, أهل الأجل والثواب فلا ولا يزال الرجل يتقرب إلي بالنوافل mutum ba zai gushe ba yana ta neman ƙara kusanci da ni yana ta ƙara matsowa kusa da ni ta hanyar aikata na fulfulu har sai na so shi wannan soyayya ce ta musamman ba soyayya ba ce da yake wa irin kowa a soyayya ce wannan ta musamman da yake wasu bayi na musamman shi yasa yake fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsuru bihi wa rijlahu allati yamshi biha wa yadahu allati yabtashu biha wa la in sa'alani la utiyannahu wa la in ista'azani la u'idanna Allah ya faɗi irin wannan matsayin da bawa zai kai sai da Allah ya rantsuwa cewa wallahi in ya tambaye ni fina bashi duk abin da ya tambaye ni zan bashi duk sanda ya nemi tsari na zan tsare shi irin su ne Allah subhanahu ta'ala ki cewa rubba ash'asa annabi ki cewa rubba ash'asa aghbara madhu'in 'ala al-abwab law aqsama 'ala Allah la abarra ce akwai mutumin da yake gashi nan ba wani mai hai'a da za ta birge ka ba ba wani mai ado ba kwalliya ba wasu mai manyan manyan kayayyaki ba a'a gashi nan dai haka haka yana ma da ƙura wani lokaci ya yi mutu-mutu wajen neman abinci in ya zo guri ma ba a bari shi shigo a cikai waye ga yace ka waye ga maka irin ku ake zo ga yata anan da an ga kamannin sa annabi yace amma wallahi da zai yi wa Allah rantsuwa sai Allah ya kubutar da shi da zai rantse yace wallahi ba za a yi kaza ba to Allah sai ya kubutar da shi ba a yi abun ba da zai rantsuwa ce wallahi sai an yi kaza sai kuma an yi abu Allah zai kubutar da shi daga wannan rantsuwa النذر anas ibn an النذر dan uwan rubayya yana daga cikin waɗannan bayan Allah lokacin da yar uwarsa rubayya ta karya wata haƙorinta yan uwan wanda aka karya wa haƙori suka kawo kukansa ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ce to koyi yi mana a biya ku wato a baku wato diyar wannan haƙori nata da aka karya ce su ba su yarda ba sai an yi kisaci wasin da bisin da Allah ce da ta karya mata haƙori kawai ta bude bakinta a karya mata nan dan uwanta annazar al'ana bin nazar ya yi rantsuwa ce wallahi lan tuftara saniyatul rubayya ce wallahi ba za a karya mata hakuri ba annabi ya ce ya anas kitab Allah kisas abinda Allah ya wajabta shine kisasi ramuwa tunda ta yi danne ba za a yi ba ya rantsa ya ce lan tuksara kamar me sai kawai yan uwan suka ce to min yafe abiya abiya ka duba fa da sun zo sai an karya mata shi kuma ga shi rantsuwa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a shirye yake a karya in dai har ba su yafe ba tunda Allah ya ce wasin da bisinni sai kawai lokaci ɗaya sai Allah canza musu zuciya sai suka ce sun yafe annabi ya ce tabbas a cikin bayan Allah akwai wanda yake in yayi wa Allah rantsuwa sai ya ansa masa sai ya kubutar da shi shi wannan Anas ibn Nadr shine wanda a yake Uhud aka kashe shi shahada lokacin da ake neman gawawaki aka ga gawarsa babu wani guri a jikinsa face akwai sara wato ya sadaukar da kansa gaba daya ya kutsa ya baya cikin waɗanda suka gudu saboda ka kafin a kashe shi ya kashe mutane da yawa cikin kafirai da aka da aka zo ma gawarsa kasa gane ta aka yi sai da yar uwarsa ita wannan da ta karya ma wata hakori ita ce ta iya gane shi da hannunsa hannunsa ta iya gane cewa wannan dan uwanta ne to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin bayan Allah akwai irin waɗannan cikin sahabbai akwai irin su al-ala ibn al hadran ko irin su sa'ad ibn abi waqqas duk suna cikin waɗanda ake ansa addu'a a cikin tabi akwai irin su al-qama yana cikin waɗanda in suka yi addu'a a karɓa addu'a shi har mahaifiyarsa ma gaya masa ke dan Allah in abu ya hada ka da mutum kakka sauri kai masa addu'a saboda addu'ar su da wuya su ba Allah bai amsa ba saboda ka akwai waɗanda su ba wai suna bautar Allah kawai dan saboda a sa su aljanna suna so su zama yan fada su zama cikin bayan Allah waɗanda Allah subhanahu wata'ala zai ce wallahi in suka roƙe ni sai an samu to shine malam anan yake ce mana cikin bayan Allah masu tsoron Allah akwai wanda yake aikinsa don ya samu lada ya samu sakamako a gurin ubangiji akwai kuma wanda yake aikinsa alal manzilati wa daraja don ya samu matsayi ya samu daraja fa huwa yunafisu ghayrahu fil wasilati wal manzila kaga karanta huwa yunafisu ghayrahu al wasilata yunafisu ghayrahu fil wasilati kamata sa fi a cikin. yunafisu ba zai ta'addi zuwa ga fi'ili guda biyu ba na ji ka cire fi haka yake anaka ko kuwa kai ne ka cire da bakinka wa huwa yunafisu ghayrahu anaka yake to dole a safi wa fi zalika falyatanafasul mutanafis akwai fi su فهو ينافس غيره في الوسيلة والمنزلة عند الله shi yana gasa da waninsa. wajen samun matsayi da daraja a gurin Allah subhanahu wataala ba kawai yana yin ibada ba dan aljanna ita kadai a'a yana ma gasa da dukkan wani mai bautar Allah dan ya samu wani matsayi kuma na kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala wa yusabiqu ila alqurbi minhu yana tsere wajen ya samu kusanci da ubangiji subhanahu wataala to shine malam yace wa qad zakara Allah ta'ala an-naw'ain fi suratul hadid a cikin suratul hadid Allah ya ambaci waɗannan kaso guda biyu na mutane masu tsoron Allah fi qaulihi ta'ala cikin fadarsa yace innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradu Allah qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim sannan yace wallazina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun wa shuhada'u inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم ya ce to a cikin waɗannan ayoyi Allah subhanahu wata'ala ya ambaci ya ambace su ya ce innal da wal musaddika, lalle masu ba da sadaka maza da mata masu ɗaukar duke su su bada fi sabila maza da mata wa aqradu Allah qardan hasanan suka ba wa Allah rance mai kyau yudha'afu lahum za a ninka musu za a ba su sakamako ninkin ba ninkin wa ajrun karim kuma suna da wani lada suna da wani lada na karamci na karramawa na girmamawa ba da yace fa haula ashabul ujuri was sawa su ne ma'abota neman lada da neman sakamako neman lada da neman sakamako shi sun makara sai Allah ya ce wallazina amanu billahi wa rasulihi kuma waɗanda suka yi imani da Allah da manzanninsa ula'ika humus siddiquna to waɗannan su ne siddiqai fa haula'i ashabul manzilati wal qurbi to wadannan sune ma'abauta daraja da kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala yan fada tun makala sannan Allah sai ce wa shuhada'u inda rabbihim waɗanda suke shuhada'u waɗanda suke shahada a wajen ubangijinsu lahum ajruhum wa to suna da ladansu kuma suna da haskensu suna da ladansu suna to an ambaci kala biyu ko kuma kaso biyu din da mutane an ambaci ashabul ujuri was thawabi inda innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradu Allah qardan hasana da suke ba da dukiyar su fi suke ba wa Allah rance mai kyau dan su samu sakamako a gidan aljanna wadannan sune ashabul ajri was thawabi sai kuma ya faɗi wallazina amanu billahi wa rasulihi wanda suka yi imani da Allah da manzansa imani da Allah da manzansa yana buƙatar العلم التام والعمل والعمل الصالح يستلزم العلم التام ويستلزم العمل الصالح والدعوة إلى الله والتعليم والصبر عليه inda aka ce mutum mai imani ne da Allah to imani da Allah yana buƙatar ilimi cikakken ilimi san Allah subhanahu wata'ala cikakken sani yana buƙatar aiki da abin da ka sani aiki na kwarai sannan yana buƙatar kira da karantarwa kan wannan abin da ka sani kira zuwa ga Allah tare da hakuri da juriya akan abin da zai samu mutum wannan duk ya shiga ƙarƙashin amanu billahi wa rasulihi to shi ne sai Allah ce ula'ika humus siddiqun to waɗannan sune siddiqai an san mataki na siddiqiya mataki ne wanda yake na ƙoli? in banda mataki na annabci babu wanda ya kai shi daga manzo sai annabi sai siddiqi haka Allah subhanahu wata'ala ya tsara cikin suratul nisa to man yuti man yuti ar-rasul fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alaihim wa man yuti Allah war-rasul fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alaihim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin من النبيين سوى الصديقين سوى الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا saboda haka kaga ashe annabawa na gaba da siddiqi siddiqi yana gaba da shahidi shi yasa a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka hawo dutsen Uhud da annabi da Abubakar da da Umar da Ali da Uthman dutsen Uhud ya girge girgije ya motsa annabi sallallahu alaihi wasallam yace uthbut Uhud fa inna ma alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahid kaga sai ya fara da nabiyun sai wa ya biyo baya siddiq sai kuma shahid saboda haka kaga ashe annabi na gaba sai siddiqi sai shahid to shi yasa Allah tsanan yake cewa su siddiqai su ne ashabul manzilati wal qurbi su ne ma'abota almanzila masu daraja da kusanci zuwa ga Allah da akwai wani mataki na daraja bayan annabta da ya fi siddiƙiya to da sayyidina abubakar an kai shi wancan mataki da akwai wani aji na gaba banda siddiqi akwai wani aji kafin akai ajin annabta to da sayyidina abubakar can wancan ajin za a kai shi tun da muka ga an aje shi ajin siddiqi ya yana nuna cewa babu wani sama da shi sai kuma annabci shine kawai ya fi shi shi yasa Allah subhanahu wataala da ya ambaci annabi Isa alaihi salam ya ambaci mahaifiyarsa inda yake kore musu uluhiyya cewa ba alloli bane ce bal masihu maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul ce wa ummuhu siddiqatun kana ya'kulani ta'am ce annabi isa bai kasance ba almasihu bai kasance ba illa rasul ba wani manzo ne ma'ana wannan shine kololuwar martabar da za a bashi a ce da shi manzan Allah da akwai wani abu da ya fi wannan da shi Allah zai faɗa wato zai faɗi makurar abin da yake darajar ta ce ba ku kun kai shi matsayin Allah ba kare karkarin inda za ku kai shi tsolon inda za ku kai shi shine illa ne nan za ku tsayar da shi to kuma ba shi kadai ne manzo ba ai akwai manzanni da yawa da suka riga shi dan me su ba a ce da su ƴaƴan Allah ba in dai manzanci ke sa a ce mutum dan Allah kad khalas min qablihi rusul manzanni da yawa sun zo sun wuce bayan sa ba wanda kuka ce dan Allah ne sai shi sai ce wa ummuhu ita ko mahaifiyarsa siddiqatu siddiqa ce kololuwar abin da za ku kira ta kenan siddiqa yana daga cikin hujjojin da malamai suka kafa shekul islam ibn taymiya akan kore cewa maryamu annabiya ce musa akwai cikin malamai kamar ibn hazm wanda suka tsaya kai da fata cewa a cikin mata akwai annabawa yanzu na ga akwai furomata da suke rike wannan magana to ai saboda a ƙara fito da darajar mace a yadda da wannan magana cewa akwai annabawa ma a mata ai ibnu hazan ba ya faɗa wanda makauli ne shan kauli ne bari gurbi ce eh, annabi maryam ma annabi ya ce ce mahaifiyar annabi isa annabi ya ce wannan wannan wannan kuskure ne ibnu taymiya ya ce kaga da Allah ta'ala subhanahu wata'ala ya tashi musu martani ce annabi isa alaihi salam aka faɗi ƙololin shi shine aka ce rasulun ita ma da aka tashi aka faɗi ƙololo makamanta aka ce siddiqa da a ce annabi ya ce to da sai a faɗi ƙololuwar a ce wa ummuhu nabiyatu eh eh an rage ta sai sai to aka rage ta cewa ummuhu siddiqatu qululu ita za su kai take saboda ka mafi wato girman daraja da matsayi da mukami bayan annabci shine siddiqiya sai yasa ibn al-qayyim ce da akwai wani matsayi a cikin littafin sa tariqul hijratai ce da akwai wani matsayi ba za a kai sayyidina abubakar da yafi siddiqiya to da an kai shi saboda ka aka tsaye da shi siddiq da na aisha ita ma siddiqa ce to shine malam yace wallazina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun eh ba za ka zaka hana kwalala Allah ai ba a ce an rufe siddiqiya ba ko an ce an rufe siddiqiya ne amma ba za wani abu ne da ba za ka iya mutum shaida ba eh kamar walittaka ce sai dai ka kyautata zato amma ba za ka iya nuna wani lokaci siddiqi ne amma gashi Allah nan ya faɗa cewa lazina amanu billahi wa rasuli ulai ka humus siddiqun shi ga ba mutum ɗaya bane amma waye za ka iya masa wannan shaidar saboda allazina amanu billahi wa rasulihi ba wai kawai irin imani na ko irin imanin ka ba ko da yake ban san naka ba da kayi imani da Allah da manzon sa ka zama siddiqi a'a shi yasa aka ce al-imanu billahi anan wa rusulihi abinda ibn al-qayyim ya faɗa a tsarikan hijratai ta al anan billahi wa rusulihi yana nuna cikakken samun cikakken ilimi yana nuna samun cikakken aiki na kwarai tare da da'awa da karantarwa da haƙuri da juriya saboda ka sai sun samu sannan za ka samu ulaika hum siddiquna to kaga wannan matsayi ne mai girma kwarai da gaske to mala yace fa fa haula ya ashabul manzilati wal qurb wanda suka kai wannan mataki su ne ashabul manzila ma'abauta daraja da kuma kusanci sun makala sannan sai Allah ya ci gaba da cewa wa shuhada'u inda rabbihim shuhada'u shahidai kuma a wajen ubangijinsu lahum ajruhum wa nuruhum suna da ladansu suna da kuma haskensu faƙila to cikin maganar da malamai suka yi wajen fassara wannan gaɓa ta biyu wa shuhada inda rabbihim wasu suka ce haza aqfun ala al-khabari walladina amanu billahi wa rusulihi akhbara anhum bi annahum hum as-siddiquna wa annahum annahum ash-shuhada alladina yashhaduna ala al-umam wasu suka ce ci gaba da bayar da sifofin as-siddiquna din ne alladina amanu da Allah ya faɗa a baya yace wallazina amanu billahi wa rasuli cin gaba da bayar da sifofinsu bayan an ce ulaika humus siddiquna waɗannan su ne siddiqai to sai aka ci gaba da bayar da sifofin aka ce wa shuhada'u su ne masu ba da shaida nan sai suka fassara ash-shuhada'u da cewa masu ba da shaida waɗanda suke ba da shaida a ranar gobe kiyama bisa ga al'ummomin da suka gabata cewa su sun isa musu da sako saboda shine ma'anar ash-shuhada'u alladhina yashhaduna 'ala al-umam suke yin shaida ga al'ummomin da suka gabata cewa sun isar da saƙo sauraka sifofin siddiqin din ne sifofin allazina amanu din ne su ne allazina amanu sune as su ne ash-shuhada'u ash-shuhada'u kuma anan ba ana nufin wanda suka mutu a fagen yaƙi ba tunda ba dukkan siddiqi bane a ya mutu a fagen yaƙi. sai na abokar bai mutu a fagen yaƙi ba kuma siddiqi ne maryam alaiha salam ya ce da na aisha ba ta mutu a fagen yaƙi ba kuma ya ce sauraka ba wai duk siddiqi bane yake mutu a fagen yaƙi don haka sai suka ce to a shuhada wa anan ba ana nufin wanda suka mutu a fagen yaƙi ba ana nufin waɗanda za su yi shaida a ranar gobe kiyama akan al'ummomin da suka gabata cewa annabawansu sun isa musu da sako an gane wannan ثم أخبر عنهم بخبر آخر سنة الله قال بعد لا باري أكنسو وتقال su kuma ta تأكو ita ce lahum ajruhum wa nuruhum suna da kuma ladansu suna da kuma haskensu fa yakunu qad akhbara anhum bi umurin arba'a sai zama Allah ya ba da labari a kansu wato ya ambace su da sifofi guda hudu annahum siddiquna na farko siddiqai ne na biyu kuma shuhada'u ne waɗanda suke masu ba da shaida ne fa hazihi hiya al-martabatu wal manzila wanda ita ce martaba da manzila na uku kuma sifar su ta farko shine annahun amanu billahi wa rasuli sifar su ta biyu ita ce annahun siddiquna sifar su ta uku kuma shuhada sifar su ta hudu kuma lahum ajruhum wa nuruhum wadannan su ne sifofin guda hudu da yanzu ibn kai bai ambace su duka ba to wadannan sifofin su guda hudu kenan wa qila wasu malaman suka ce a wannan tafsirin ba haka yake ba تم الكلام عند قوله الصديقون ده الله يتي والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون مغانا وانا تاقاري وانا سكي إيماني ده الله ده منزل ننسى وانا سوني صديقي ثم مغانا تاقاري أنا والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم وانا إتما قبع شيء من تنقش كذا أنا نفي الشهيدي وانا سكي متو أفجن ياكي أفجن ياكي في سبيل الله to waɗannan su kuma suna da ladansu da haskensu a wajen ubangijinsu fa sun ba zakara da zalika hala shuhada sannan Allah ya ambaci halin waɗanda suka yi shaida suka yi shahada yace wa shuhada'u inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum fa Zakarar qad zakara al-mutasaddiqina birri wal ihsan sai zamana Allah subhanahu wata'ala a cikin wannan ayoyi ya ambaci masu sadaka sune ma'abota alheri ma'abota kyautatawa thumma almu'minin allazina qad rasakha al-iman fi qulubihim wa mtala'u minhu sannan mu'minai wanda imani ya dasu ya kafu a cikin zukatansu sannan zukatansu suka cika da imani فهم الصديقون سنة صديقي وهم أهل العلم والعمل سنة ما أبوتا إلمي سنة ما أبوتا أيكي والأولون أهل البر والإحسان نفركم ما أبوتا الهيري دكوتي walakin haula akmalu siddiqiyatan minhum sai dai waɗannan sun fi zama siddiqai sama da na farko sun ma zakara subhanahu shuhada sannan Allah ya ambaci shahidai wa annahu yujri alaihim rizqahum wa nuruhum cewa Allah na gudanar musu da arzikin su da hasken su لأنهم لما بذلوا أنفسهم لله تعالى أثابهم الله هو أعاظهم الله كما عندك وجهك وبنجي سي موسى ساكية sai ya musanta musu bayan sun bayar da rayukan su fi layi sai Allah ya musanya musu waɗannan uh, rayuka nasu ta hanyar ya ba su ya ba su a rahe a wajensa yurzaquna ana ciyar da su fayajri ko fayajri alaihim rizqahum wa nurahum fa hum haula su'ada ya gudanar musu da hasken su ko hasken su ya gudana da da arzikin su fa haula hum su'ada su ne masu samun gidan aljanna to kaga anan a fassara ta biyu a fassara ta farko kamar da ku gani suna nuna cewa ayar da tana faɗar abu ɗaya ne tana faɗar abu biyu ne tana faɗar na almutasaddiqina wal mutasaddiqat sune ahlul birri wa ihsan sannan kuma ta faɗi allazina amanu billahi wa rasulihi ta sifanta su da sifofin imani sifofin sifar siddiqiyya da sifar shahada sai kuma lahum ajruhum wa nuruhum cewa suna da alada suna da haske to wannan tafsiri na farko kenan duka abu guda ake faɗa amma a tafsiri na biyu wanda ibn qayyim yace kila kuma shi wannan tafsiri na biyu shine yafi zama rajihi ko shi kansa ibn qayyim shi ya rinjayar wannan na biyu cewa wannan na biyu shi yafi wato ka ce Allah subhanahu wataala ya faɗi kashe-kashen bayansa a cikin bayansa akwai ahlul birri wal ihsan su ne na farko su ne ahlul ajri wal sawa sannan a cikin bayansa akwai as-siddiquna su ne kashi na biyu su ne allazina amanu billahi wa rasulihi sannan a cikin bayansa akwai ash-shuhada'u su ne wanda suka mutu a wajen ɗaukar kalmar Allah su ne kaso na uku da Allah subhanahu ta'ala ya ambata to mala yace wannan tafsirin shi yafi ka dauka Allah subhanahu wataala ya faɗi kashe-kashen mutane ne guda uku ba kashe mutane guda biyu ba ya faɗi ahlul birri wal ihsan ya faɗi as-siddiqun sannan ya faɗi ash-shuhada ce wannan shine zai yi daidai da abinda Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratul nisa ya faɗi annabawa wanda ita ma a wannan surar ya faɗi annabawa kamar yadda ya faɗa a can wala qad arsalna rusulana bil bayyinati ya faɗi annabawa sannan ya faɗi siddiƙai su ne nan ula'ikun siddiƙun sannan ya faɗi a shuhada sannan ya faɗi a salihin su ne ahalin birri wa taqwa ahalin birri wa ihsan to kaga kamar yadda Allah ya ambace su a cikin suratul nisa a nan ma wannan kashe-kashen ne Allah ya ambata a cikin waɗannan ayoyi daban-daban sannan shi zai fi tafiya da tsarin zubi na larabci ma saboda idan ka ce wallazina amanu billahi wa rasulihi ulaika humus siddiquna sannan ka ce washuhada'u kaga kaga ka zo da wawul atsafi sannan ka kawo ma'adufun alaihi wanda kai adafinsa akan allazina amanu sannan da ka tashi ka sifa ta uku lahum ajruhum baka kawo wawul adafi ba saboda ka kaga kayi adafi ɗaya da wawu ɗaya ba wawu kamar ka ce rajulun عادل وعامل له مال رجل عادل وعامل كاكاو سيف مكتي له مال kaga a wani guri ka a wani guri ba ba adilun sifarsa ce rajulun adilun na khabar ne wa kaga kai adafi akan akan akan adilun sannan sai kuma sai baka adafi ba abin da ya fi dacewa in har duka sifa ɗaya ce kana son ka yi magana da take ta fi tafiya a tsari ka ce rajulun adilun salihun lahuman duka cire musu wawul adafi ko kuma duka sa wawul adafi ana yin adafin sifofi ana yin adafin sifofi kamar sabbi hiswa rabbikal a'la alladhi qaddara fahada wallazi wallazi qaddara fahada wallazi akhraja al-mar'a kaga wa wa wa yana tazo kuma sifa ɗaya ce duk sifofin Allah ne saboda ka ana yin ana adafin sifat ana al'aqfu ala sifatul ash-shay' al-wahid kai adafin sifofinsa ana kuma cirewa wal adafi din wanda shine yafi shahara sauraka kada a ce lahum ajruhum wa nuruhum wa shuhada inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum wannan ma sifa ce to da sai zama wa shuhada inda inda rabbihim kuma walahum ajruhum wa nuruhum da haka zai zama saboda haka da wannan ibn al-qayyim ya rinjayar da cewa tafsiri din can nabiyu da yace kila shine mafi rinjaye saboda haka ubangiji subhanahu wataala anan ya faɗi salihai su ne na farko al-mutasaddiqina wal mutasaddiqat sannan ya faɗi siddiqai su ne والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون سنة يفعل شهداء سوني والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم سنة ثم ذكر الأشقياء سنة يفعل أموتا فقال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم kuma waɗanda suka kafirta suka ƙaryata ayoyinmu waɗanda su ne ma'abota shiga wutar jahannama ba da ya ce wal maksudu abin nufi أنه سبحانه وتعالى ذكر أصحاب الأجور والمراتب أبن في أنا الله سبحانه وتعالى يا أمبتشي أجار الله سبحانه وتعالى يا أمبتشي ما أبو تالادا دمرتبو به وهذان الأمران هما اللذان وعد بهما فرعون السحرة أقوي لادا أقوي مرتبة ladan nan kamar yadda aka sani shine kai aiki a biya ka martaba da manzila kuma bayan an biya ka kuma ka zama dan gida akwai da suke aiki don su samu aljanna su samu sakamako wannan shine biyan nasu sannan kuma akwai wanda suke aiki don su samu wannan sannan kuma su zama 'yan fada to shine malam ya ce fir'auna lokacin da ya gayyato matsafa don su zo su kura annabi musa alaihi salam da tsafin su yi galaba a kansa a nuna wa mutane cewa ai shi abin da ya zo tsafi ne ya zo da shi kuma shi karamin matsafi ne bai isa ba shi ne da aka kawo su karan farko ba su fara aiki ba sai da suka yi ce suka nemi a ba su garanti cewa za a biya su ba a banza za su yi, ba su kyauta ba a inna lana la'ajiran in kunna nahnu galibi idan mun yi rinjaye mun ka da shi za a biya mu ladanmu don sun san fir'auna a zalibi ne zai <laughs> eh ba ka ba kana gaban sarki har ka zanga magana za a biya ka amma mugu ne wannan to gara kowa ya ji duk mutanen gari su ji za ka biya mu idan mun kai ki kasa to dan ya ƙara ƙarfafa su ya ce na zan biya ku ba ma biyan ku kawai zan yi ba wa innakum laminal muqarrabina zan jawo ku ku zama yan fada eh ko kaga ya yi musu alkawarin al'ajir to ba ajir ba ma ce su ashabul manzila ne za su zama ma na kurkusa da shi su ne a yan hannun damansa da hagunsa to shi ne malam ya ce ai eh, eh? ban ji ba eh to wani an ce a idan a'a wannan wannan da ya kawo ta ita arab ko eh? a'a rubutan naku ne a haka shikenan duka ayoyin biya akwai su to ni tawo babu izan din ta arab ce eh to wanda aka kawo masa duk dai ba alqur'ani bane kuma duk ba abu da yake nuna ba to me damuwarka sauraka ni a arabin ce a gona kai kuma ta ka shu arabin ce duk dai abu ɗaya ne duk kisa ɗaya ce fir'aunan dai shine fir'aunan ba wani dai ne yace malam yace ai ajma'u lakum bainal ajri wal manzilati indi wal qurb minni yace zan hada muku tsakanin wato fir'auna yana cewa zan hada muku tsakanin lada wato biya ku sannan kuma in tsada muku banda wannan in sa muku kuma kuna in ba ku kuma wani matsayi wani mukami shine kusanci da ni daga ranar kuma shikenan kun zama kun zama yan fadata Ke fal ummalu amilu ala al-ujuri masu aiki dan lahira suna aiki ne su samu lada wal arifuna masu wasana Allah kuma su kuma amilu alal maratibi wal manzilati wal zulfa inda Allah suna aiki dan su ƙara samun kusanci da matsayi a gurin Allah bayan ya biya su lada kuma ya matso da su kusa da shi su zama suna da kusanci wannan shine abin da aka sani amma babu maganar cewa akwai wanda su kuma suke aiki alal mahabbati kawai sai su kawai san Allah ya sa suke aiki ba ruwansu da ladansa da wutarsa da waye duk wannan wasu can yayi wa amma su ba sa tsoron mutarsa ba sa kwaɗe aljadarsa su kawai suna son shi ne kawai don wannan soyayya kawai suke bauta masa in mutarsa ne ba za su bauta masa ba in aljansa ne ba za su bauta masa ba saboda ka da yi aljanna a gurinsu da ka a yi da a yi wuta da ka a yi su duk ɗaya ne ai wannan gatsari ne eh? annabawan Allah suna roƙon aljanna annabi kansa sallallahu alaihi wa sallama ya roƙi aljanna ce hauda hannu danjin lokacin da wannan mutum da ya kawo ƙarar mu'azu bin jabal cewa ya yi tsawaita sallah kuma ya ƙi min shi sallah saboda tsawaita sa kuma daga ba an ce masa munafiki lokacin da ya zo ya ga ya yake tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ke tambaya ta ya kake sallah ya faɗi yadda yake sallah ya ce ga shi ga yadda yake sallah kuma ƙarshe ya roƙi aljanna ya ga annabi sallallahu alaihi da mu'az suna suna yin magana bai ji me suke faɗa ba gunguni kawai yake ji sai ce shi bai gane me suke radawa ba radan me suke yi sai ya tambaye shi ce ba magana aljanna kai ba cewa kana roƙon aljanna mu ma akan ta muke magana mu ma duk magana mu akan aljanna ne saboda ka annabawa suna roƙon aljanna annabi ibrahim yana cewa ja'alni min warasatil jannatin nayi ya Allah ka sani cikin wanda za su gaji aljanna ta ni'ima annabi ibrahim khalilur rahman shi kansa yana roƙon Allah ya sa shi cikin aljanna kuma wani ya zo ci shi shi ba shi ba ruwansa da aljanna alal mahabbati kawai yake bautar Allah wannan ba gaskiya bane wannan suna son aljanna amma suna son kuma kusanci da ubangiji ba da cewa amalu ha'ula'i kalbiyati aktaru min amali ula'ika waɗannan su na billah ayyukansu na zuciya aka ce al'amalul kalbiya ana nufin irin su tsoron Allah irin su khashiya irin su tawakkali irin su eh, inaba mayar da al'amari ga Allah subhanahu wata'ala irin su arraja fata da sa tsammani irin su alkhawf tsoro dole su ake kira al'amarun kalbiya ayyuka ne da ake yin su da zuciya zuciya ta bawa mun karanta littafin tuhfatul iraqiyya fil a'mal al ibn taymiya yayi magana akan a'malul qulub ayyuka na zuciya aiki na zuciya bawa ya tsarkake zuciyarsa ya zama da yana dogaro ga Allah subhanahu wata'ala yana mai da al'amarinsa ga Allah subhanahu wata'ala yana jin tsoron Allah subhanahu wata'ala sama da yake yake jin tsoron kowane mahaluki yana son Allah subhanahu wataala sama da yake san kowane mahaluki yana fatan samun rahamarsa yana tsoron azabarsa yana mai da al'amarinsa zuwa ga Allah wannan sune ne al'amalul su suke sanya bawa ya zama na kusa na kusa ga Allah subhanahu wataala fiye da al'amalul badaniya fiye da aiki na jiki shi kansa aiki na jiki ba za ka samu ba zai samu ɗaukaka ba sai ya samu al'amalul kalbiya su ciki yanzu sallar bawa ba za ta samu cika ba sai ta samu kushu'i alkushu yana daga cikin al'amalul kalbiya samu cikakken nutsuwa ta zuci to lokacin sallar bawa ta zama cikakkiya to shine mala yake cewa su waɗannan waɗanda suke ahalul manzilati wal martabati wal qurbi min Allah subhanahu ta'ala, su waɗannan ayyukan su na zuciya sun fi yawa sama da yadda waɗancan ayyukansu na zuciya suke a wurinsu sannan wa amalu ula'ikal badaniya su kuma waɗancan ayyukansu na jiki na gangan jiki ya fi yawa sama da waɗannan Kar kad takunu akthara min amali haula'i zai iya zama ayyukan waɗancan su fi yawa sama da na waɗannan saboda ka al'amalul al'amalul qalbiyya ita ce jigo shine jigo na na samun kusanci da ubangiji subhanahu wata'ala ayyukan gabobi kamar yadda muka faɗa ba za su zama karɓaɓɓu ba har sai na zuciya sun daidaita sai zuciya ta daidaita idan zuciya ta daidaita to duka gabobi ma za su daidaita idan zuciya ta samu matsala duka gabobi ma za su samu matsala ta haka ita zuciya ita ke gaba saboda haka za ka samu waɗannan tsoron allah da taƙawarsu da san su ga Allah subhanahu wata'ala watakila sai kaga kai kafi su yawan salloli watakila amma ko sun fi ka kusanci da Allah saboda raka'a biyu da za su tashi su yi sun fi raka'a ka ashirin saboda za su yi hudurin zuciya fiye da yadda kai za ka yi kai za ka yi kana wani tunane tunane watakila kuma tashi kai kai ta waɗannan raka'o'in saboda ka faɗi wata buƙatar ka ta duniya kawai wani abu ne ka sako a gaba kake so ka cin masa da haka cikin irin shawarwari da aka baka cewa kai kiyamul laili sai ka tashi cikin dare kai ta gaya wa Allah ka saka shi a ba da shawara ya abin da zai bada ce ka tashi cikin dare kai ta gaya wa Allah kaga ya tashi dai gaya wa Allah bukatarsa ran da duk bukatarsa ta baccin sa zai to kaga wannan zai tashi ta yin nafi ta yin nafi kuma ka gaishe ta sadaka ta sadaka ba ji ba gani ta inda aka daga koko ya jefa amma kuma in bukatar ta biya kuma sai ka ga ko ba su wadancan to kila ba ba su da abin da za su jefa sadaka ba su da shi amma zuciyarsu tana rataye da ubangiji subhanahu wata'ala ko da yaushe mala yace wa zakara al-baihaqi wa muhammad ibn ka'ab al-qurazi rahimahullahu ta'ala qala qala musa alayhi salam ya rabbi ayu khalqika akramu alayka al-baihaqi a cikin shu'ab al-iman ya ka waya daga Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi Muhammad ibn Ka'ab kamar da muka faɗa yana daga cikin eh, kamar da al-Qurazi daga Banu Quraiza ne da Yahudi ne saboda ya musulunta eh, musulmi ne cikin cikin abin da ne tabi'ai ne tabi'i ne Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi yana daga cikin tabi'ai na Madina ko cikin malaman Madina ah, yana da cikin masana tafsirin al-Qur'ani yana cikin masana tafsirin al-Qur'ani to muhammad ibn ka'ab al-qurazi cikin irin abin da suka karanta na isra'iliya yake faɗar wannan yake cewa annabi musa alaihi salam ya ce ya rab ya ubangiji na ayyu khalqika akramu alayka cikin halittunka wanne ne yafi karamci a wajenka yafi daraja a wajenka قال الذي لا يسال لسانه رطبا بذكري shine wanda harshensa baya gushewa yana ambatona shi ne wanda harshensa baya gushewa yana ambatona muka tuna Allah subhanahu wataala ya gaya wa annabi Musa alaihi salam cewa aqimis salata li dhikri ce kai nusabbihaka kaseeran wa nadhkuruka kaseeran innaka kunta bina basira saboda Allah subhanahu wataala ya ambatawa ya ambaci annabi Musa alaihi salam cewa yana daga cikin masu ambatan Allah da yawa kuma Allah ya umarce shi da ya tsayar da sallah domin ambatan Allah to a nan wannan asar din cikin irin abin da aka samu ne daga yahuda malaman yahudawa kamar yadda muka faɗa shi muhammad ibn ka'ab al-qurazi yana cikin malaman su amma musulmi ne tabi'i ne yace qala allazi la yazalu lisanuhu ratban bi dhikri qala ya rab ayu khalqika a'lamu cikin halitta wane ne yafi ilimi qala allazi yaltabisu ila ilmihi ilma ghayrihi shine wanda yake neman ilimin wani ya hada da iliminsa wato bayan abin da ya sani baya haƙura yana ƙoƙarin ya bibi wasu su ma ya kwakule abin da suka sani wato baya rena ilimi daga kowa ya same shi wannan shi ne cikar wato neman ilimi cikar eh, wato malinta da zamana zai samu ilimi daga na sama da shi zai samu ilimi daga sa'ansa zai samu ilimi daga na ƙasa da shi sauraka baya rena ilimi zai iya daukan ilimi ma hatta daga dabba zai ga wani abu a gurin dabba ya koyi wani abu a wajen alladhi yaltamisu ila ilmihi ilma ghayrihi wanda yake hada iliminsa da ilimin waninsa yake neman ilimin wani waninsa dan ya hada da nashi qala ya rab ayu khalqika a'dalu shi yasa annabi Musa alayhi salam kuma lokacin da aka tambaye shi ayu nasi a'lamu hal ta'lamu fi ahli al-ardi a'lama minka qala lokacin da aka tambaye shi ne tsaya cikin banu isra'ila yana musu hudu ba yana karantar da su wani ya daga hannu ce annabi musa ya tambaye shi shin a duniya ko akwai wanda ya fika ilimi yace ya ce a shi bai san akwai ba saboda a lokacin bai san da wani annabin ba da yake sama da shi babu wani ilimin da ya wato ilimin da ya fi ilimin annabta domin ilimin annabta kai tsaye daga Allah suke karba wayi suke samu annabi Musa alaihi salam Allah ya bashi taura ya bashi ilimi to aka tambaye shi shi bai san akwai wani wanda yana da wani annabi baban da shi da ake mawahi na'am akwai annabi Harun amma annabi Harun bai kai shi martaba ba saboda haka sai annabi harun kuma da taura shi ma yake aiki ba littafin sa daban aka bashi ba a taura ko annabi musa shi ya karɓo ta saboda haka sai ya ce bai sani ba to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kama shi da laifin bai ce Allahu alamu ba kamata ya ce Allahu alamu sai Allah ce a akwai wanda akwai wani akwai bal abduna qadir akwai bawa qadir kaje ka nemi ilimi a wajen kala ya rab ayu khalqika a'dalu ya ubangiji wane ne cikin halitta kai fi adalci kala allazi yaqdi ala nafsihi mithla ma yaqdi ala an-nas shine wanda yake yi wa kansa hukunci irin wanda yake wa mutane wato irin abin da zai gani tare da mutane ya kushi to in ya aikata irin wannan aiki shi ma ya kushe kansa ya ga laifin kansa ya rika kushe na mutane shi kuma yana yin irinsa irin duk abin da zai wa mutane hukunci da shi to shi ma yi wa kansa irin wannan hukunci wannan ne adalci ba shi ya danne nashi laifin ba kuma ya rika faɗan na mutane shi ya faɗan nashi ko ya ganin nashi قال أي يا رب أي خلقك أعظم ذنبا شأهل الترك وعنين يفزني قال الذي يتهمني فليك تهمته يك تهمك قال يا رب وهل يتهمك ubangiji, يا أبنجي zai لبئ تهمك kuma? wani tuhume ka qala alladhi yastakhiruni wa la yarda bi qada'i wanda zai nemi zabi na abinda kuma na hukunta masa ba zai yarda da shi ba ka ka al'amari ya taso kai istikhara kai sallar istikhara a cikin istikharar nan a ce Allahumma inni astakhiruka ya Allah ina baka zabi ina neman ka zaba mu sai kuma ya zaba maka sai kuma kana kana fushi to me kake nufi ka ce ba ka ba shi zaɓi kuma ya zaɓa maka kuma ka so ka ci baka yadda ba <laughs> to wanda shi yake tuhuma ta wato na masa zaɓin tumin dare kenan eh Allah ya zaɓa mana abin da kafin alkhairi a ce amin kuma sai a zaɓa masa ɗin sai zo kuma yana cewa kai ni fa abin nan bai mun ba ba kai ka ce Allah ya zaɓa maka wannan fa alkhairi ba ko baka yadda Allah ne ya zaɓa maka ba in ka yadda Allah ya zaɓa maka to ka karba abin da ya zaba maka bai ridahu wa qadar sai kaga karshe abin da baka so shine zai zama maka alkhairi wa ata an takrahu shay'an fayaj'alu Allahu fihi khairan katiran ba fayaj'alu Allahu fihi khairan wahidan ba fayaj'alu Allahu fihi khairan katiran Allah ya sa maka lada abin da eh, ya sa maka alkhairi bai yawa a cikin abin da da farko baka san shi وذكر أيضا عن ابن عباس قال لما وفد موسى عليه السلام إلى طور سيناء قال يا رب أي عبادك أحب إليك قال الذي يذكرني ولا ولا ينساني هكذا أن أنبتا لك عبد الله بن عباس فيما خطيب يا كاوش أشكين شعب الإيمان abinda ya kawo shi a cikin tafsirinsa sa cewa akwai rauni zuwa ga abdullahi dan abbas yake cewa yayin da annabi musa alaihi salam ya je tsuru sina inda allah subhanahu wataala ya gana da shi annabi musa ya ce ya ubangiji ayyu ibadika ahabbu ilayka cikin ka wa kafi so qala allazi yadhkuruni wa la yansani shine wanda yake tunani baya mantawa da ni shine wanda yake tunani ko da yaushe baya mantawa da ni a lokaci yayi motsaya tsaya anan karatu na gaba insha Allah za mu dora Ah, abinda muka faɗa na daidai Allah subhanahu wata'ala ya ba mu lada na kuskure ubangiji subhanahu wata'ala ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh